وندب فيه إلى تلاوة القرآن وجعل قيامه من أسباب الكبران من الملك الرحيم الرحمن نحمده على نعمة الإسلام نحمده على نعمة الإسلام والإيمان ونسأله المزيد من فضله فهو الحنان المنان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي القيوم الديان ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المرسل إلى جميع الأنام والمصري به إلى أن كان قاب قوسين وعدنا الذي لازم في لياليه القيام وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله السادة الأعلام وأصحابه البررة الكرام صلاة توجب لهم المزيد الفضل والإنعام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وملازمة الوقوف ببابه مولانا الرؤوف الرحيم فإن الله في أيام الدهر نفخات نبهات ينال منها من أدام الوقوف بباب مولاه واعلموا أنه قد دخل العشر الأواخر من رمضان فعليكم بالجد والاجتهاد وتعمير أوقاتكم بأنواع القرب فأما قريب ينصرف رمضان ويندم المقصر وما يدري المرء لعل هذا آخر رمضان ولعل وما يدري المرء لعل هذا آخر رمضان يشهده فتوبوا إلى الله وجدوا في الإنابة إليه واعلموا أن الصوم الحقيقي يتطلب منا حفظ الجوارح الستة قبض البصر عن الاتساع عن الاتساع في النظر وصون السمع عن الإسداع إلى محرم أو الاستماع إلى أهل الأباطيل والقعود معه وحفظ اللسان عن الحوض فيما لا يعني مما إن كتب عنه كان عليه وإن حفظ له لم يكن له ومراعاة القلب بقطع الخواطر والأفكار وكف اليد عن البطش إلى محرم من مقصب أو فاحشة وحبس الرجل عن السعي فيما لم يؤمر به ولم يندم إليه ولم يندم إليه فمن صام بجميع جواريه فهو الصائم الحقيقي والمسلم مطلوب منه أن يحفظ جوارحه فلا يفعل بشيء منها إلا ما أمره الله بفعله وذلك في جميع الأوقات ومن فعل بشيء منها غير ما يحب الله فقد ضيع وديعة الله عندها فهذا الجوارب وديعة من الله إليك يجب عليك أيها العبد أن تحفظها وإلى هذا أشار صاحب الرسالة العلامة أبو محمد عبد الله بن أبي زيد الخيرواني رحمه الله بقوله أولها أعاننا الله وإياكم على رعاية ودائعهم جعلنا الله وإياكم من المتقين الذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء ويخافون سوء الحساب ألا صلوا وسلموا على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله إن علينا أن نستيقظ ونعلم ليوم يجعل الولدان شبا السماء منفطر به هذا وعده مقولا ولننظر في جميع لحظات حياتنا ما قدمناه لغدنا فأمامنا أو طعمامنا يوم ثقيل وعي ثقيل يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ألا فجدت يا عباد الله وخذوا هزكم من هذه الحياة فقد أعطانا الله فرصة لعمارة آخرتنا التي فيها بقاؤنا ولنغتنم هذه الفرصة قبل أن تفوت لا سيما في هذه الأيام والليالي ولنجتهد في إخراج زكاة فطرنا وإعطائها لمستهلكيها قبل خروجنا إلى العيد فمن أخرها إلى ما بعد العيد فإنما هي صدقة آتية ومن أخرجها قبل غدوه إلى العيد فذلك من عزي بأجرها الكامل ثم عليكم بالغدو إلى المصلى لصلاة الإيه والاستسماع للخطبة وكسرة الس... وكسرة التسبيح والتحليل والتحميد حتى يخرج الإمام ويق... ويقيم الصلاة وي... وي... ويعد الخطبة وتبقوا مع إخوانك المسلمين فإن الله تبارك وتعالى لا يرد هذا الدعاء جعلني الله وإياكم ممن تقبل منه صيامه وقيامه وغفر لنا ولآبائنا وعلمائنا وجميع أمة الإسلام عباد الله عباد الله اسمعوا وهو اسمعوا يا أحباب رسول الله إننا اليوم إننا والله في مصيبة عظمى والله نحن في ورطة من أمر ديننا لماذا؟ لما يحدث في هذه الأيام ما الذي يحدث في هذه الأيام؟ فكلنا يعلم ويعرف ماذا يحدث أولا في بوتي ثم بعد ذلك تسربل الأمر إلى كرو فقد وجد شرذمة أو فئة من بعض الطوائف الطاغية يستهزعون برسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى الدفاع عن التوحيد نعم إن التوحيد واجب ولازم على كل مؤمن أن يعتقد عقيدة التوحيد الصحيحة التي جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يعني ذلك استهزاء تجاه, جناب رسول الله لأن هذا كل من تعرض للاستهزاء أو التنقص تجاه الجناب المحمدي وإنما تعرض للكفر والزندقاء ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى عزم شأن محمد كرمه ومجده أكرمه وفضله بين الخلائق وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالعجب والتعجب معه فقال تبارك وتعالى في محكم كتابه وتعزروه وتوقروه وتصبروه بكرة وعصيلا ثم إن الله تبارك وتعالى وعد الوعيد لمن تعرض لمن تعرض لذاك الجناب الطاهر فقال في سورة الأحزاب إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه في زمنه أي في أيامه مع أصحابه أمر بقتل بعض من تعرض لإرضه أو استهزاء بجنابه وقد وردت الأحاديث بذلك ثم إن ابن تيمية الحراني كتب كتابا دفاعا عن جناب المحمدي يقول ابن تيمية الحراني أجمع العلماء من كل الطوائف على أن الاستهزاء برسول الله أو تنقص مرتبته أو الاستهزاء تجاه جنابه أمر يتعرض للكفر والزندقة فإنا لله وإنا إليه راجعون ونحن باسمنا أحباب رسول الله نلفت عن دار الحكومة إلى هؤلاء الزنادقة والكفرة لما يتعرضون لإرض رسول الله عليكم به عليكم به قبل أن تموت الثورة التي لا قبل لكم بها والله العظيم فإرض رسول الله أكبر من كل إرض فجنابه أكبر من كل جنابه اللهم اغفنا شر هؤلاء اللهم دمرهم وافعل بهم بما فعل به أعداء رسول الله اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم شهد أننا نحب رسول الله وندعي المحبة وليست الدعوة بالبول إنما هي الدعوة بالقلب نحبك يا رسول الله وعرضنا وأنفسنا ونفوسنا فداء لك يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله yan na godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya farlanta wa bayi ai wannan azumi na ramadana ya kuma wato kadaitar da su akan yawaita karatun alkur'ani a cikinsa ya sanya tsayuwa a cikin dararen watan ramadana dalili ne da ke bawa bawa samun gafarar Allah mun gode wa Allah bisa wannan ni'ima ta musulunci da imani muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya ƙara mana a cikin falalarsa da baiwarsa dan Allah tabaraka ta'ala mai jin kai ne mai girmamawa ne mai tausayi ne ga bayansa mun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah madayanci rayayyen sarki da wamamme kamar yadda muka shaida sai da rasulullahi bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah Allah ya aiko shi zuwa ga baki ɗayan kowa da komai kuma ya tafi da manzon Allah zuwa isra'i da miraji inda ya girmama sayyidina rasulullah tsira da aminci ya ƙara tabbata da annabinmu sallallahu alaihi wa sallama da halayensa da sahabbansa masu girma salatin da zai wajabta mana ta goma cikin ni'imar Allah bayan haka yawa musulmi wannan mun bari a yau a wannan juma'a ya mana nasiha da jin tsoron Allah da ƙoƙarin tsayawa a ƙofar Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah tabaraka wa ta'ala ba yana da wasu baye-baye da yake yi wa bayi a cikin waɗansu lokutan wanda baya yi a cikin wasu lokutan wanda in ya goma a ƙofar Allah babu shakka zai dace da wannan buɗi da wannan falala ta Allah ko mu sani yanzu ba muna cikin goman ƙarshe ne ta azumin watan Ramadana don haka mu yi kokari mu yi himma mu raya lokutanmu da nau'o'in kusaci ga Allah da irin abin da zai wajabta mana alaƙa mai kyau tsakaninmu da mahalicinmu wallahi yan kwanaki kaɗan ya rage ramadana ya wuce ya bar wanda ya taƙaita wanda ya taɗaita wajen ayyukan alkhairi a wannan lokutan babu shakka ba zai yi dama zai yi dama wataƙila ba mutum bai sani wannan shine ramadanin sa shi na ka yi kokari kai aikin da ko da wannan ne ramadanin ka na ƙarshe to lallai ka yi wani abu da zai yarda da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sa dan wa mutuwa zuwa ga Allah Wai da rabarin mu zuwa ga Allah ko mu tabbatar azumin nan fa da muke na gaske sai mun kiyaye waɗannan gabobi guda shida shine azumin amma da aka yi bayani a wancan sati da wannan azumi na ammawa dole sai ka kiyaye waɗannan gaɓoɓi guda shida na farko dole in dai kana azumi ka kiyaye ganinka daga ɗagawa zuwa duban abin da yake haramu in dai Allah baya son abu yi ƙoƙari iyayenka ka kai ka kautar da idan ka gabarin duban wannan abu gaba ta biyu mutum ya kiyaye jinsa daga sauraron abin da zai bayi zuwa cin haramun ko giba ga bayin Allah ko kuntar da bayin Allah ko wani abin da Allah baya so ko sauraron mutanen banza a cikin abin da suke yi wanda Allah warko ta'ala baya baya so ko kuma zama tare da mutanen banza gaba ta uku mutum ya kiyaye harshen sa daga kutsawa cikin abin da bai shafe shi ba kada ka kusa cikin abin da ba zai maka amfani ba wanda ni ce mutane suke ba sa ka ba an hutar da kai ka ci gaba da ambatan Allah da tasbihi ya fi a ce kana hirar da ba ta da amfani a wajen ka abu na na hudu mutum ya kiyaye zuciyarsa gabar miyagun tunaninnika duk wani abu da zai zo zuciyarka akan dan uwanka ne akan al'umma ne akan rayuwar wani a cikin yanayi yi kokari ka fidda shi kai ya ɗarci a cikin zuciyarka in ya shiga yi gaggawa ka yi watsi da shi ka hukuntar da shi a cikin zuciyarka kar ka bar mummunan abin da zuciyarka Allah salama cewa yake wanda ya yi azumin watan Ramadana alhali akwai kiyayyar wani a cikin zuciyarsa akwai kyamatar wani a cikin zuciyarsa haka kawai don wani abu na san rai ba wai kana kin sa wa an yuhibba lillah wa an yadhba lillah wa in ba irin wannan soyayya kake masa ba ma'ana kana kin sa dan Allah dan ya saba ma tsarin Allah kuma kai kokarin wajahar da shi yaki ya sa san zuciyarsa babu ne ka kaurace wannan mutum amma haka kawai duk wani abu na rayuwa ka kaurace masa Allah sallama ya ce wallahi azumin da kake ba shi da wani amfani ba zai maganta maka komai ba ba za ka samu komai a cikin abin da Allah yake rabawa ba matukar akwai kiyayyar ɗan uwanka cikin zuciyarka yi kokari ka kankare zuciyarka da kiyayyar bayan Allah abu na biyar shi ne mutum ya kame hannayensa daga dukkan wani abu wanda Allah baya so in dai ka kai hannunka ka taba abin da Allah bai so to kare wannan gaban ta hannu na shida ko kuma wato aikata wata alfasha da hannun naka na shida ko na bakwai shine mutum ya kiyaye kafafunsa daga zuwa inda Allah bai halatta masa inda ya san babu alheri cikin wannan zuwa to idan ke kafarsa inda yana azumi shi yasa ma maza Allah ya ce idan ɗayan wani ya tunkare shi da azumi zai wata fitina da shi to ya ce inni murqum sahimu ka ce kai azumi kake ba a buƙatar hannunka bakinka wato zuciyarka kafanka wato cikinka ya kai gurin da Allah baya so matukar kana azumi ka kafi a wurin sabon wanda ya azumi da azumi da duk waɗannan gabobi nasa to ya tabbata shi ne ya azumin da Allah yake so idan kuwa kan muskura wata gabar taka ta zarce daga abin da Allah baya so alhalin kana azumi to ka tabbata fa ba fa azumin kake ba domin Allah ne ce kai azumi gaba ɗayan kai ke nemi kai azumi ba wai kawai cikin ka za ka hana abinci ba gaba ɗayan ka ake nema ka aikata ka kare daga barin yin azumin da wato yin azumin da su gaba ɗaya daya da sawayen nan gabobin da aka ambata idan baki kunne hannu kafa ciki wato al'aura gabobi ne da Allah ya baka amanar su kuma ka tabbata Allah zai tambaye ka wannan amanar da Allah ya baka shi ya sama mai risala abu zai dinga yarwa ne a farkon littafin sa risala yake gaya mana Allah ka ba mu ikon kiyaye alfarman gabobin nan da ta ba mu Allah ka kiyaye ka ba mu ikon kiyaye wannan amana ta gabbai da ka ba mu ya sa yan uwa ya mu da Allah tabaraka ta'ala ya ba mu ikon kiyaye wannan gabobi da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu amanar su. Rubar ta biyu ita ma jan hankali take mana cewa mu farka mu tashi saboda ranar da Allah yake ta zai tashi bayi a cikinta wanda wannan ranar yaro jinjiri saboda bala'i zai tashi yana mai furfura a cikinsa ranar da sama za ta kece labarin Allah ta ta ta'ala ya tabbata wanda alkawarin Allah ne fa ba zai canja ba ku dubi abin da ya rage mana daga cikin wannan rayuwar tamu saboda abin da za mu fuskanta a gobe wanda gobe ana nufin alkiyama rana ce da take da nauyi a cikin duk Allah dan rana ce bawa zai ga abin da ya aikata a rayuwarsa ta duniya ranar ne kafiri zai dinga da dama yana ya laita ne kuntu turaba Allah dama ƙasa kai ne da ake taka ne ba mutum ba saboda irin bala'in da ga Allah ya shirya wanda ya saba masa ya sa yan za ki dantse mu samu rabon mu a cikin wannan rayuwa da muke ciki daga abin da ya rage mana damar da Allah ya bamu a cikin wannan rayuwa to mu raya mu gina waccan rayuwar tamu da wamammiya wanda ita ce wanzajjiyar rayuwa da za a yi ta ba za ta kare ba domin an shiga janna babu tsufa babu mutuwa babu rashin lafiya babu yunwa babu bayan gida babu kusari babu wahala babu bargaba babu tashin hankali in shiga aljanna haka za a zauna titir wannan ita ce kaga rayuwa da wamiya amma rayuwar ta duniya tana jinjiri ka fara rage ka fara tafiya ka fara kaza har ka fara zuwa makaranta har ka ga wannan makaranta har ka shigo har ka fara zuwa kasuwa har ka zama gida har ka fara neman aure har ka zama gidanci har ka tara yaya har ka tsufa har ka kasa tafiya har lalura ta zo har mutuwa ta cin maka rayuwarka ta ƙare banda rayuwar lahira to kuma a wannan rayuwar za ka gina wancan rayuwar yi ƙoƙari ɗan uwa ka gina wannan rayuwar da muke tinka da muke a cikinta don wancan rayuwar da wani da za ta zo mana wanda ba za ta ƙare ba yasa alherin Allah ya tabbata ga wanda ya yi ƙoƙari ya gina wancan rayuwar da wannan ramuwar da Allah ya bashi musamman a wannan yan kwanaki da suka rage mana domin mun tabbatar azumin ramadana wato kaso biyu a cikin uku ya kare. a cikin kaso na ukun an ɗauki wani yanki a cikinsa so daga sai tsananin rabo za mu sake wata juma'a a cikin watan azumin ramadana wataƙila wannan ta zama wata ce juma'a ƙarshe da za a yi a wannan shekara ta wannan azumin to yi kokari abin da ya rage maka ka yi zajirce ka ga me za ka samu tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala sannan da ya kadari ai kokari a nime shi a cikin wayannan kwanuka da maza na sallam ya faɗa in tabisuha fil ashr al awakhir min ramadan ku nemi ne da kadari a wannan goman karshen ka tsaya tsayin ta kariya ta wadda Allah ya baka wata shi shine karshen azumin da zaka yi a rayuwarka baka sani ba to yi kokari a rage bacci kana rasulullahi sallama idza dakhala al-ashr al-awakhir min ramadana shadda mi'zarahu wa aykaza ahlahu sayyidina rasulullahi wanda Allah ya gafarta masa ma ta kaddama ma ta idan goman karshe ta zo sai ya ja dabara sai ya tashi iyalin sai ya nade tabarma an daina bacci a gidan manzon Allah shi ma da Allah ya masa komai kai yake koya. yi kokari ka ribaci wannan abin da ya rage na waɗannan kwanuka na Haka hakanan abin da yake gabanmu a ƙarshen azumin na zakar da kai da yawa wasu ba sa yi ita kuma da kan nan kafarar azumin ramadana ce irin tuba da yi a ciki abin da ka kalla wanda Allah baya so baka sani ba wani aiki da kai wa Allah a cikin azumin da Allah da kai ma baka ma san kai ba kuma Allah ya rubuta maka laifi a kai irin wayannan abubuwan sai zamo ka fara kace ta wannan azumin shi sama wani hadisi ya tabbata ce azumin bayi baya tafiya wurin Allah sai in mutum ya fitar da zakar da kansa ita ba zakar da kan ana yin ta kafin a ta masallacin idi ana yin ta safiyar idi ko idi saura kwana ɗaya ko kwana biyu ya halatta ka da ita kuma mudannabi ake fitarwa guda hudu ba wai kwanan awo ba ba sai an yi tsiri da kwanan ba girgiji ka cika kwano kai girgiji ya kai mu da labi guda hudu ko ka cika tabin hannunka hudu ka bada shine guda daya kuma duk wanda kake ciyarwa wajibi sai ka fita masa da wannan zakafin da ka kuma ka fitar da abin da Allah ya hore maka musamman abin da mutanen garin ku suka yawanci shi ake so ka fita shi ake so ka fita daga danka da mahaifanka da matarka da wanda kake kula da su ka fitar musu da zakafu da kai kafin a ta masallacin idi in ka kuskura ka fitar ba har aka je inji aka sauko manzo Allah ce sadaka ce daga sadaka amma ba samu ladan zakafu da kai ba kuma azumin kai na nan a rate lokacin wucewarta ita ce lokacin sallar idi in an dawo idi to zakafu da kai ta bani in kai ma ba ta yi ba amma kana da ladan sadaka amma ba ladan zakafu da kai ba so da kai kokari kafin a tafi iri ka fitar ta yi kai kake ci da kanka babanka baya iya ci da kai to yi kokari ka fitar da kanka ta yi kai kake ci da babanka yi kokari ka ciyar da shi ka fitar masa da zakar da kai ga wanda Allah ya korewa yake da abincin da zai ci a wannan ranar to zakar da kai wajibi ce a kansa har wanda ai ni ma ta kai na nake ni ma neman abincin nake yi ah to ai wajibi ne dan baka da lafiya sai kai sallah rashin lafiya ba ta hana ka sallah ba a yadda kake aka shingide a bigingine an ce da zuci ma kai to haka za ka da kai in kai kana da abin da za ka ci a yinin wajibi ka bada zakka da kai so da ka yi kokari wanda Allah ya horewa ya fitar da zakka da kansa Allah ya ubangiji ya hore mana kuma ya azurta mu da abin da za a yi ka haka nan a yi kokari a halarci masallacin idi a taba ana kabarbari in an je masallaci a zauna ana kabarbari ana tahmidi ana tasbihi ba dira ba ba zance ba ba daga waya ba ba hotuna da salfi ba a'a tasbihi da kabbara ake nema a wannan rana daga gidan kan ka har ka zauna a masallacin yeri ba na fula ake so kai sallah ba a'a sallar da biyu da zaka da liman ita Allah yake bukata sannan in an gida da sallar ka zauna ka saurari guduma. saboda gwanjar rahamar da Allah yake ka zauna ka saurari kutuba in aka yi sallar kutuba aka yi addu'a tare da sauran al'umma musulmi sai ka shafa wannan tashin da za ku yi dan wanda za ku yi Allah zai ce da mala'ikunsa ku duba duk wanda suke gurin na gafarta musu yi kokari ka samu wannan albarka a daina gaggawa bayan Allah ne ake yi kwana talatin kana ibada awa biyu da za ka bayar kai mu masallaci cewa fa har mace da take jinin haila ta masallacin idi saboda falalar idin mace tana jinin haila tsohuwa yarinya budurwa matan aure annabi ce ta fita ta masallacin idi tsoho mara lafiya annabi ce yi masa kwalliya a tare shi zaune ranar idi saboda abin da Allah yake bada gaggawan me kake yi saboda ka tsaya a duk da aka yi sallar idi bawa ya tsaya ya saurari kutuba sannan ya tsaya ya yi addu'a tare da shi da al'ummar musulmi abu na ƙarshe yin uwa wannan mumbari yana jan hankali yana ƙara jan hankalin al'umma da su faɗaka su farka daga irin halin da muka tsinci kanmu a yau a cikinsa halin da muka tsinci kai a yau shine tun daga ƙariyar da ta faru na garin bauchi abin ya san dago ya taho cikin garinmu na kano garin masoya manzan Allah an samu wasu bayan Allah waɗanda Allah ya cire albarka a rayuwarsu waɗanda Allah ya zo imani a cikin zukatansu sun bujira ga taba alfarman manzan Allah sun yi ɗangon fari akan taɓa janabi da girma da martaba ta na rasulullahi so suke yi su ga ƙasƙanci a janabin manzan Allah so suke sai sun ga yadda mutane ake jin annaba a zuci wai su fidda wannan girman na annaba a cikin zukatanmu saboda kalamai miyagu da suke saki a janibin manzan Allah irin wannan kalamai kalamai ne da suke jefa bawa izuwa kafirci izuwa zindiƙanci wanda yake bayuwa jininsa ya halatta a kashe shi don kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya wujabta mana ganin girman manzan Allah shi ya ce mu ji nauyin annaba a zuciyarmu shi ya ce mu ga alfarmarsa shi ya ɗaukaka shi ya ci shi ya kai annabi ƙololuwan mataki da ɗan adam zai iya kaiwa sannan shi da kansa bai kiransa sai da ba. bai taba ƙasƙanci a janabin manzan Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala da ya magana da annabi Isa sai ce a anta ƙulta linnasi ta takhazuni wa ummi ila khayr min dunillah Isa kai ne ka ce da mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka alloli haka Allah ya da Isa kai ne ubangiji ne ke magana da bawansa amma da ya zo kan manzan Allah sai ce afallahu anka lima azinta lahu da zai magana da annabi Muhammadu sai ya ce Allah ya ja ka." kamar kalmar da ake bada Allah ja zamaninka afallahu anka Allah ja zamaninka ya girmama ka ubangijinka ya girmama ka ya gaishe ka da ma baka yi musu izini ba ka duba bambancin musu lokacin da ma baka yi musu izini ba ba ta kai dan me kai musu ba irin yadda aka annabi Isa a'a Allah zai magana da shi sai ya girmama shi ya ayyuhar Rasu, ya ayyuhar Nabiyu, ya ayyuhar mudaththir ya ayyuhar muzammil haka yake kiransa da shaida amma duk annabin da Allah ya ce ya dogo ya adamu in mustafaituka ya ibrahim ya musa ya isa da ya so zai hada shi da annabawa sai ce wa minka wa min nuhin la ilaha illallah bai iya kiran sunansa ba ba tan zai iya ba sai dan yana ganin girmansa sai ce wa da kai sai kuma nuhu sai kira nuhu da annabawan ya kira su su ne ulil azami abun Allah babu kamar su amma shi sai girmama shi bai iya ambata sunansa ba to ga wasu tsarifa daga cikin wata kungiya ta addini sun bujira ga kaskanta wannan jalawun na annabi ko za mu maimaita ba za mu ke faɗa abin da suke faɗa ba dan maimaita sabo sabo ne to Allah tabaraka ta'ala shi ya girmama shi kuma ga yadda yake masa suna da awon kare tauhidi gaskiya ne a kare tauhidi wajibi ne na duk wani musulmi amma fa ka sani taɓa manzan Allah bala'i ne da Allah ba zai kyale ba raini a janibin annabi Allah baya abuwa a cikinsa Allah mai girma da girmansa da zatinsa ya ce wanda duk ya cuci manzan Allah ya cuci ubangijinsa yuzuna Allah a wa rasulahu sai Allah ya ce la'anahumullah Allah wadansu Allah tsine musu duk wanda ya na annabi ya guji daga taba alfarman manzan Allah Allah ya ce Allah wadansa a duniya da lahira kuma ya shirya wallahi sai na ɗanɗana masa budarsa haka Allah ya ce a cikin suratul ahzab aya ta 33 manzo Allah sallama tun a zamanin sa yayi umarni da aje a kashe waɗanda suka bujira ga taba alfarmarsa cewa yi wa zai zo da kanka ka'abu bin al-ashami in shi aljanna wa zai zo da kan ka'abu in bashi aljanna magana in annabi faɗa wani ce anya kashin shi ake yi ta faru ba ɗaya ba biyu ba da sabon manzan Allah kuma a zamanin manzan Allah ibnu taimiyya littafi guda yayi wanda wannan ɗa'ibar mutanen suke jingina da cewa shine jagoransu to littafi guda yayi as-salimul maslul ala shatimur rasul yace gasararren takobi ga duk mutumin da ya raina manzan Allah yace gaba ɗayan al'ummar musulmi kaf sun haɗu sun yi ittifaki kan kafirci da halaccin jini ga duk wanda ya raina manzan Allah ko ya faɗi kalmar da za ta bayu ta waya ce ga janabin annabi ko izgiri a janibin manzan Allah ko raini ga janabun annabi kai ko magana mai harshen dabo mutum ya faɗawa wa annabi sai an kashe shi in ce ibnu taymiya yana nan a cikin wannan littafi nasa as-salimul masrur a taba annabi kafirci ne da karyata ayar qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala fa cewa ya da mu la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a me ba'dukum li ba'din la hawla wala quwwata illa billah kar ku hada kar ku mayar da annabi irin yadda za ku kira kowa sai ka kirawo kowa ka kira wannan wali ka kira wannan wali ka kira wannan wali sannan ka gama su da manzan Allah Allah ya ce kar kai haka shine kai annabi haka saboda tsagera ne kai muna jan hankalin kuma an yi akan Abdul Inyas da ya taba manzan Allah muka yi magana muka yi caja muka nuna soyayyar mu ga manzon Allah sai da Allah ya mana maganin sa kuma har yanzu Allah bai kalli su ba yana nan a hannun hukuma saboda taba wanda yawa manzon Allah yana jinkira Shehu Ibrahim Yas da Annabi Muhammadu akan haka muka ce ba mu yarda ba ba a wa Annabi Muhammadu wani wannan zahun an shariki fi mahasini kuma hukuma ce abin da ya dace an zo an yi wa ɗaya daga cikin wanda ake ganin malamai ne abdul jabbar kuma hukuma ta ɗauki mataki a kansa a saukwato wanda ya taɓa wanda ta taɓa manzana kar a manta a nan muka faɗa dibora kashe ta mutane suka yi to ga wasu zindikan sun kuma bayyana suna raini ga manzan Allah ya waje hukuma ta ɗauki matakin da ya dace idan ko ba haka ba ranku banza ne akan sayyidina rasulullahi ba za a yi raukan ba za mu ci za mu ɗauki mataki ba kamar yadda na faɗa a cikin littafin da na rubuta lokacin da aka taɓa manzan Allah hukumul islam fi manista istahza abi maqami rasulillah hukumul islam fi manista istahza abi maqami sayyidil ana cewa ba za mu ɗau doka a hannu ba amma dai muna sanar da hukuma idan ba ba ta yi ba akwai masu zafin kai akan annabi Muhammad rayuwar ba kawai bace in har za a taba manzon Allah so da ka gaggauta ɗaukan mataki akan waɗannan zindikan fasikan kuma zartar da hukuncin da ya dace taɓa annabi ba abin wasa ba ba babu rayuwa ga musulmi yana ji a raina manzan Allah babu imani ga wanda ya ga an taba annabi bai damu a cikin zuciyarsa ba an taɓa ubanka ka mu an taɓa matsayin ka mu an taɓa sana'arka ka mu an taɓa iyalinka ka mu yau ka sha ana aibata manzon Allah da dawon kare tauhidi wallahi ba ka da imani in ka ji zuciyarka wata so su ba an gaya wa annabi magana da wata dace da matsayin manzon Allah ba cewa kai ko waye ne kamar wanka kai wa annabi sai an gashi ka annabi ba Allah bane ba dan Allah bane wansub ila zatihi ma shi shi'ta min sharafin wansub ila qadarihi ma shi shi'ta min izami fa inna fadala rasulillahi laysa lahu haddun bai uriku an munafiqun bi fami wa ya san darajarsa wa ya san kimarsa bari ya bade shi a yadda Allah ya yi shi kai kuma har ka gano abin raini a tare da shi har ka gano kasawar manzon Allah la ilaha illallah wajibi a ɗauki mataki annabi ba abin wasa ba ne ba a jera annabi da wani muna sake jaddada hukuma wannan ba abu ne da za a yi shigo a kan sama Allah ta baraka ta'ala ka ƙare mu da san manzon Allah ka ƙara ganar da girman annabi Muhammadu ka jarrabe mu da soyayyar da kake wa annabi da irin soyayya mai zafi a akan sayyidina Rasulullahi Allah ka ƙare mu da ganin girman manzan Allah Allah ka sa ibadar mu biya ce kuma Allah ya isa ba mu yafe musu ba dan sun bata mana rai muna cikin wata farin ciki da ibada sun jarrabe mu da bacin rai da bakin ciki to Allah ya isa ba mu yafe musu Allah ya isa ba mu yafe musu Allah kai mana maganin su kuma ka ɗauki matakin da ya dace akan irin wanda suke nuna ƙiyayya ga manzon Allah mun ce muna san annabi kuma muna kara alfarman manzon Allah kuma annabi ba zai karbi kaskanci ba ba zai karbi tawaya ba annabi cikakke ne laka tamma ma'ana huwa suratu ya cika babu tawaya a jikinsa. sa Allah ka bar mu da annabi ko da al'umma kwantar da hankali amma in ba dauki mataki ba Ba wanda za mu ba wa. hakuri a cikin taɓa manzan Allah dan Allah zai tambaye ka ya kai daga jan an mu masoyi na annabi Muhammad ya kai sai ka san amsar da zaka ba wa cinka. amma an hukuma ta dauki mataki wanda ne abin da ya zama wajibinta ta dauka in kuwa abin da suka faɗa ba raini ne ga annabi ba shi kenan sai a bar hukumar haka amma in da raini ne ga manzo Allah wajibi hukuma ta shi abin da ya dace babu addini babu rayuwa babu daraja ba matsayi ba kima ba alfarma ba daraja ba mukami ga dukkan wanda ya bari an taba alfarman manzon Allah wallahi banza ne shi kuma rayuwarsa uwarsa da barinsa ta yi ya fi masa alheri a taba rasulullah wallahi ban da kuwa kace barinka in har za a taba ka kaji zafi a taba iyayenka a taba alfarmarka a taba matsayinka ka taba ka ji daɗi ba ya kake in ana taba sayin na Ya yabansa fa Allah yake yau kuna kushewa Allah ƙara mana san الله قدر اليوم لك نجي من زال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع القرى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الحوادث والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتذكرنا بها من جميع السيئة وترفعنا بها عندك على الدرجة وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي حزب العمل المتضرر هم الاسماء الحمد لله